shugaban matasa na kwamitin rikon jam'iyyar barista Ismail Ahmed ya kawo tsarin da ya samu karbuwa a kwamitin rikon. Ismail ya ce wannan ya shafi dabarun zaben 2023 ne, inda ya ce masu hangen nesa sun gano matasa ne za su kai kowace jam'iyya ga gaci. Mun ga sai ka tafi sassa daban-daban na kasar nan, ka je ka tadda wai mutum an ce shi yi da ni kusan arba'in hamsin sittin arba'in ma da sauki tun da arba'in ya su dinga rinki amma sai ga mutum shekaran sa hamsin shekaran sa sittin wai shi lida sannan kuma shi bai san matsalar matasa bai san ne kawai sun ɗauke ta ne matsayi ne na mukami ne kawai na siyasa sun mai da kansu kamar dalage a kira su mitin da sauransu amma ba wani abu suke wa matasa ba wani motsa matasa da suke saboda su ba wani jini a jika da ya rage a jikinsu za su iya motsa matasa to muka ga ita kuma siyasa da ƙasa ke fara ta saboda haka dole ya kamata yi gyara saboda gaskiya zaben 2023 zaben da za a ce babu shugaban kasa muhammadu buhari akan ballot to zaɓe ne na a ra'ayin matasa a ƙasar nan duk jam'iyyar da bata yi da gaske don ta a yi matasa ba to tana cikin garari. shi ma shugaban kwamitin rikon jam'iyyar mai malabo ne ya ce jam'iyyar za ta ci gaba da faɗaɗa tsarin da kowa zai samu damar taka rawa don an ɗauke wa sabbi da waɗanda suka dawo jam'iyyar duk shingen da zai hana su takarar. kada a yi abin da ya saba tsarin mulki na ƙasa ko na jam'iyya to wannan kaga a kanta muke to dukkan goyon baya da muke bayarwa duka akan haka ne saboda wannan ita ce canji din domin canjin idan ana yin abin da ya saba ka'ida to kaga ba canji ba ne ana gidan jiya kenan to bin wa'annan ka'idodi da kuma yin ka baiwa mutane dama su masu samu albarkacin bakin su su faɗa a ciki wannan shine demokradiyan kuma wannan shine canji din APC ta ce lokacin zaben matasa na jihohi da na tarayya za ta ƙara damar yawan shekarun zuwa arba'in. Har ila yau ga barista Ismail Ahmed. muka zo na jihohi muna sa ran kada su wuce shekara arba'in. Haka zalika muka zo na ƙasa ma muna sa ran ba za su wuce shekara arba'in ba da na jiha da na ƙasa haka muke sa rai. Za mu sa wannan dokokin insha Allah amma yanzu wannan na shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar mun da ƙananan hukumomi. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP na cewa za ta iya karɓe ragama a zaben mai zuwa duk da akwai wasu manyan 'yan siyasa da ke shirin ɗibar jama'a daga manyan jam'iyyun don kafa wata sabuwar gagarumar jam'iyya da za ta saba da APC da PDP don kawo wani sabon salo a wani tsarin gamayya. Nasura da Mail Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.